بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصنف رحمه الله والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كما لا ذنب له أو يستغفر فيغفر له أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفر له حيا وميتا أو يبدو له من ثواب أعمالهم ما يفعله الله ما ينفعه الله به أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه أو يبتليه في عرفات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين فمن أبقته هذه الأجرة فلا يلومن إلا نفسه كما قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنما هي أعمالكم فأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها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 kofar kaura ta jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba sha bakwai ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa wa sallama daga makka zuwa madina 1430 wanda kuma ta yi daidai da sha biyu ga watan biyar miladiya ta 2009 a wannan majalisin namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر بجمع مالا من الشيخ المسلم تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وند إبر دنيا هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم أنا هذا شكرا قريبا كويد أشرين لتقص wannan kuma shine darasinmu na 37 a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi mai tarin albarka wannan shine na 81 idan ba a mance ba ibn taymiya yana lissafta mana abubuwa guda goma waɗanda suke sabbaba wa bawa afuwa daga laifufukanta abubuwan da suke jawo wa bawa mumini ya samu afuwa daga laifufukan da ya yi mun ce waɗannan abubuwa da ibn taymiya ya ambata za ka iya kasa su gida uku kashi na farko waɗanda suke da alaka da bawa shi karan kansa ma'ana abin da bawa shi karan kansa zai yi ta bangaranta ubangiji Allah madaukakin sarki ya yafe masa ya yi masa afuwa ya fata kama shi da laifin da ya cancanci a kama shi da shi ibnu tayyiba ya ambaci tuba ya ambaci istighfari ya ambaci ayyuka na kwarai waɗanda suke kankare ko suke taushe ayyuka munana waɗannan abubuwa duk bawa shi zai aiwatar wa kansa abubuwa guda uku kuma wato kaso na biyu su ne abubuwa guda uku waɗanda ɗan uwa ne ɗan uwa ne musulmi za su yi wa ɗan uwansu musulmi kaso na biyu abubuwa ne guda uku waɗanda ɗan uwa musulmi za su yi wa ɗan uwansu musulmi a dalilin su ya samu afuwa da rangwame daga ubangijinsa ibnu taymiya ya ambace su na farko addu'a da istighfari da za su yi masa a lokacin yana da rai ko bayan mutuwarsa ko kuma su yi masa kyauta ta ayyukansu na kwarai ladan ayyukansu na kwarai abinda Allah maɗaukacin sarki zai iya amfanar da shi da su sannan abu na uku ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallama wanda zai yi wa mumini a ranar gobe kiyama waɗannan abubuwa guda uku dukkaninsu ɗan uwan musulmi ne za su yi masa wato ɗan uwansa musulmi ɗan uwansa muminai su za su yi masa a dalilin su ya samu rangwame daga ubangiji sannan abubuwa guda hudu waɗanda su kuma Allah maɗaukakin sarki arhamur rahimina shine zai yi wa bawa to waɗannan abubuwa guda hudu su ne ainihin za mu karanta a yau shine malam yace au yabtaliyahu Allah ta'ala fi dunya bi masa'iba تكفر عنه أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه أو, يبتلي أو يبتليه في عرفات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين فمن أخطأه هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه abubuwa guda hudu waɗanda ubangiji maɗaukacin sarki ta ɓangaranta shi da zai yi wa bawa bawa ya samu rangwame da ra'usa daga Allah na farko an yabtaliyahu Allah ta'ala fi dunya bi masa'iba ubangiji ya jarrabe shi a duniya da wasu masifu wato da rashin lafiya da rashin wani dan uwa da ainihin talauci asara cikin dukiyarsa kowane irin abu da zai samu mumini ya bakanta masa rai wannan yana iya zama dalilin ɗaukaka martabar wannan mumini idan ya yi haƙuri ya mai da al'amarinsa ga Allah bai yi raki ba ubangiji ta'ala yakan iya ya share masa laifuffukansa a dalilin wannan ya kuma ɗaukaka darajarsa shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu wani abu na rashin lafiya ko cuta da zai samu mumini ya yi haƙuri ya jure face Allah maɗaukakin sarki ya kankare masa laifukansa a dalilin wannan ya kuma ɗaukaka darajarsa shi yasa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zamana cutar ko rashin lafiyar da yake yi ta fi tsanani sama da rashin lafiyar da wani mumini zai yi rashin lafiyar da Allah yake dorawa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tana ninka rashin lafiyar da yake dorawa wa ɗayan mu sau biyu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inni u'aku kama yu'aku rajulan ana samun masassara da zazzabi kamar yadda ake dora wa mutum biyu wato masassaran mutum biyu ko zazzabin mutum biyu ne ake dora min kadai ba don komai ba don Allah madaukakin sarki ya fifita shi ya kuma ɗaukaka shi sama da yadda zai ɗaukaka kowane mumini shi yasa sai rashin lafiyarsa take ta fita sauran mutane ta fita sauran mumini lokacin da ba shi da lafiya rashin lafiyarsa ta karshe wacce a dalilin ta bar duniya kamar yadda ainihin na na Aisha take ruwaito hadisin rashin lafiyarsa take cewa ishtadda uku? rashin lafiyarsa ta tsananta tsananin wannan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara da shi shi yasa ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abu hurairah da Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa idza arada Allahu bi 'abdin khairan yusab idza arada Allahu bi 'abdin khairan yusab fi badani idan Allah madaukakin sarki ya so bawa da alkhairi sai ya daura masa wata jarraba wata musiba ta rashi ta bacin rai wanda a dalilin ta ubangiji madaukakin sarki zai ɗaukaka matsayinsa da wannan to kaga wannan yana iya zama dalilin da zai sa ubangiji ya yafe wa mutum laifuffukansa ko da kuwa ya yi laifin da ya cancanci ubangiji ya kona shi ya sanya shi a wuta shi da au yaftaliyahu fil barzakhi bi fitnati wad dhaqati fa yukaffiru biha anhu ko kuma abu na biyu ubangiji ya jarrabe shi a rayuwarsa ta barzakhu ma'ana bayan an binne shi a kabarinsa ubangiji ya jarrabe shi da wasu abubuwa da tashin hankali jarraba da Allah maɗaukacin sarki yake yi wa mumini ta hanyar turo masa mala'iku da za su yi masa tambayoyi masu firgitarwa su tambaye shi wane ne ubangijin ka wane ne manzanka menene ka ya ka rayu waɗannan tambayoyi za su razana mumini babu shakka wannan jarraba ita kanta ubangiji na iya ɗaukaka darajar bawa a dalilinta idan ya kasance mumini ne ko kuma matsa da kabari yake yi wa kowane dan adam da za a sanya shi a ciki kowane dan adam da Allah da za da zai mutu a sashi a kabari akwai matsa da kabarin zai yi masa wannan matsa ita ce Imam Ahmad ya rawaito daga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna lil qadri daghta لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ illa lil qadri daghfa kabari yana da matsa wato bangaren sa na kudu zai haɗe da bangaren sa na arewa ya matse mutum wannan matsa manzo sallallahu alaihi wa sallama yace da akwai wani da zai kubuta daga wannan matsar da shine sa'ad ibn mu'adh sayyidul asr yayin da ya rasu yayi shahada a ghazwatul ahzab aka binne shi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka gan shi yana kuka sai yake cewa inna lil qabri dhaghfa law naja minha ahad la naja minha sa'ad ibn mu'ad kabari yana da matsa da akwai wani wanda zai kubuta daga wannan matsar da shi ne sa'ad ibn mu'ad ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan umar wanda imamu nasa'i ya ruwaito shi da kyakkyawar salsala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa هذا الذي اهتز له العرش وتحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهد سبعون ألفا وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ذمة ثم فرج عنها وانا من مدى يقولون وانا شين سعد بن معاد وانا الأرش أبنجدي يجري جدا سبو لمتوسع النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن limauti sa'ad ibn mu'az al'arshi na ubangiji mai ya girgiza a dalilin mutuwar sa'ad ibn mu'az bawa ne Allah wali ne babba sahabi ne mai martaba kwarai kwarai da gaske a gurin Allah da manzansa da lokacin da ya mutu al'arshin ubangiji sai da ya girgiza ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake zana falalolin sa'ad ibn mu'az yake cewa wannan bawan Allah wanda al'arshin ubangiji ya girgiza a dalilin mutuwarsa aka bude masa kofofin sama mala'iku dubu saba'in suka halarci da la'izarsa ya an matse shi matsa a gabarinsa sannan kuma aka yaye masa wannan matsar ba ita ce azabar kabari ba wani abu ne na jarraba da ubangiji yakan iya ya jarrabu bawansa da shi kamar yadda yake jarraba sa a duniya ta hanyar rasuwar ɗansa ko wani abokinsa ko wata rashin lafiya ko wani raɗaɗi da cin da zafi da zai same shi a jikinsa ko kuma irin tambaya da za a yi masa a cikin kabari da jarrabawa da za a yi masa da yadda zai rika jin zafi da tasirantuwa da koke-koken iyalinsa da za su rika yi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mayyit la yu'adzabu bi qabrihi bima niha alayh da kuma zafin tashi daga cikin kabarin yayin da ubangiji ya so tayar da shi domin yi masa hisabi da abin da zai gamu da shi na tsayuwa a dandamalin hisabi a yayin da ubangiji madaukakin sarki zai sauko da rana ya kusanto da ita dab da kawunan dan ɗan adam waɗannan abubuwa da ɗan adam zai gamu da su waɗannan ba sa daga cikin abubuwan da suke nuna cewa ubangiji ya yi fushi da ɗan adam ba sa daga cikin azabar kabari ba sa da cikin azabar jahannama sai dai bawa mai tsoron Allah ubangiji na sassauta masa irin waɗannan musibu waɗannan abubuwa da sukan faru bayan mutuwar bawa ubangiji na sassauta wa bawarsa na kwarai kamar yadda ya zo a cikin hadisai ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana faɗar mutuwa ta bawa mumini da yadda take kasancewa hadisin jabir ibn abdullah ko hadisin bara ibn al-azib radiyallahu ta'ala anhuma yake fadar yadda mumini yake mutuwa yake cewa fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabri madda basari fayufsahu lahu fi qabrihi madda basari sai a faɗaɗa wa bawa mumini kabarinsa iya ganinsa kaga wannan bayan wannan matsatin ubangiji zai kuma yalwata masa kabari a wannan lokacin ya rika jin daɗi da kanshi na aljanna tun kafin ma ya shige ta ya rika ganin irin abin da ubangiji ya tanadan masa na gara basa da kyakkyawan sakamako a gidan aljanna tun kafin lokacin yayi Ummu Salama hadisin ta da tarwato lokacin da mijinta Abu Salama ya rasu Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin addu'ar da ya mata Allahumma اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أخذه في واغفر له يا رب العالمين سيجي اللهم افتح له في قبره ونور له فيه يا أبيجي كيلوة تامس قبر انسا ashe mumini yakan samu yalwar kabari bayan waccan mata ubangiji yakan yalwata masa kabarinsa ba haka zai yi ta zama ba amma kafiri ko munafiki ko wanda ya mutu yana kokonto yana shakka dangane da addini wannan kamar yadda hadisin bara ya nuna idan aka sanya shi kabarinsa bayan an yi masa mummunan kisa mala'iku sun masa mummunan kisa mai azabar gaske an danna shi cikin kabarinsa a wannan lokaci kabarin idan ya matse shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta matsar da zai yi masa da ce fatah talifa ablaruhu wato har sai kaskashin haƙarƙarinsa sun sassaɓa da juna wato na nan bangaren sun koma can na can bangaren sun dawo nan irin wannan matsa za a yi wa munafiki to babu wani ta ruwaya da ta zo ta nuna cewa shi ma zai samu sassauci ko za a yaye masa wannan matsa wato an fara dandana masa kuɗa kenan tun daga nan wani malami da ake kira muhammadu taimi yana cewa wato yana ƙoƙarin ya fito da wata hikima karkashin wannan matsa hasashe irin da malami yake cewa yayin da ɗan adam ya mutu sai a mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa wacce ita ce kasa minha kun wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga kasa muka halice ku zuwa kasa za mu mayar da ku daga nan za mu fito da ku kuma nan gaba to yayin da ɗan adam ya mutu sai a mayar da shi zuwa ga babansa sai ya zan kamar ɗansa ne wanda ya daɗe wato bata gan shi ba yayin da ta gan shi sai ta kama shi yadda uwa take runguma ɗanta yayin da ta gan shi bayan sun daɗe bata gan shi ba ta rungume shi ta batse shi to irin wannan matsar za ta yi mata idan mutumin kwarai ne ɗa ne na gari to zai ya samu sassauci a wannan matsar idan kuma da ne wanda aka yi rabuwar tsiya da shi to kaga ba zai ga matsar arziki ba to wannan hasashe ne na malami to wannan matsar ita kanta ubangiji yana yi wa bawansa domin ya rage masa laifuffukansa ya tsarkake shi daga zunubansa ya ɗaukaka matsayinsa ya rage masa laifuffukansa ya tsarkake shi kuma ya ɗaukaka matsayinsa dan adam baya rabuwa da kurakurai wasu malamai sun ce duk da cewa ba a yi istisna'i togaciya ba to amma annabawa ana togace su daga wannan matsatin حكى المناوية كيف لا أجد الفيض الكثير والله أعلم ما لنسي أو يبتليه في عرفات القيامة من هولها من أهوالها بما يكفر عنه قوكم علم أبو بوان ده أبن زي جربيش لشيران ربوب القيامة في عرفات القيامة أينهم أكفيلي ورفع جياتنا القيامة عند ذا أفتو أبن بيجي يجربه بارين سدى أبا بن صوره وأنهم أبن ده فاروق مؤمنية تغير ما سدى عن كليه a karan farko kafin a yi hisabi ya tafi aljanna wannan sai ya zama dalilin da zai ta ubangiji ya kakkaɓe masa laifuffukansa a saboda wannan aw yarhamahu arhamur rahimin ko kuma ma'abocin rahama wanda ya fi kowa rahama shine Allah madaukakin sarki ya jikansa ya cece shi kamar yadda muka faɗa a wancan satin hadisin shafa'a shafa'atul mala'ika wa shafa'atul anbiya wa shafa'atul anbiya wal mu'minun walam yabqa illa arhamur rahimin mala'iku sun yi annabawa da salihai sun yi ubangiji ya ce ba kuma wanda ya saura sai shi a wannan lokacin ne zai fito da dan adam daga cikin wuta bayan bai yi wani aikin alkhairi ba tsakku tun da yake hadisin abdullahi dan mas'ud da abu huraira Allah ya kara masa yarda a sai muslim da muslim imam ahmad da wani su sun ruwaito daga abdullahi dan mas'ud yana ba da labarin karshen mutum da zai shiga aljanna karshen ɗan adam mumini da Allah zai tashi aljanna akhiru ahli aljannati dukulan wa akhiru ahli an-nari khurujan minha rajul yakhruju minha yamshi taratan wa yakbu taratan wa tadfa'uhu an-naru taratan ukhra zai fito wani lokaci ya taba a kafafuwansa wani lokaci ya kife ya ja gwiwarsa wani lokaci harshen wuta ya mako shi ta haka dai har sai ya ga ya kubuta ya tsira wato wajen tsallake sirari sai ya samu ya tsira sai ya waiwayo ya dubi wuta sai ya ce tabaraka allazi najjani minki laqad a'tani Allah shay'an ma a'tahu ahadan min al-awwalin wal akhirin yace oho dai Allah ya kuma da ni na hai wato wajen hawan tirafi ta rika ta nan ta cafke shi ta nan ta kai masa wawura ta nan ya samu ya hari ya juya ya kalle ta ya ce to ubangiji dai ya kubutar da ni daga gare ki sai ce hakika ubangiji ya bani wani abin da bai bawa kowa ba na farko da na karshe babu wanda ya samu irinsa shi tsammaninsa shi kadai ne isa <laughs> saboda kidimewa a lokacin babu wanda ya san abin da wani yake ciki kowa kansa ya sani nafsi na nafsi to wannan lokaci fa turfa'u lahu shajara sai ya ga a daga masa sai a nuna masa wata bishiya sai ya yaqulu ai rabbi minha la’alli أدمني منها لعلي أستدل بظلالها وأشرب من matsar da ni kusa da waccan bishiyar mana wala منها in samu سامو da zai sha in kuma sha ruwan da yake karkashin ta sai ubangiji ya ce atu'ahiduni alla tas'alani ghairaha za ka yi min alkawarin in na kusan da kai ba za ka tambaye ni ko wani abu ba ba za ka roƙi komai ba fa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha. yayi wa Allah alkawari a wasu ruwayoyin yayi rantsuwa fa izzatuka ya rab fa izzatika ya rab la as'aluka ghairaha. a matsar da ni dai gurin wancan bishe in dai na samu inuwar na kuma sha ruwan ni wannan ma ishe ni ba zan tambayi wani abu kuma wa ya'zuruhu rabbuhu li'annahu yara ma la sabra lahu alai ubangiji yana masa hanzari domin yana ganin abin da ba zai iya haƙuri ba saboda haka sai ubangiji ya kusantar da shi zuwa ga wannan bishiya fayatta zillu bi zilaliha ويشرب من مائها يشاء الورتا يشاء الونج كركشنتا فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى ثم أنونا ما سوت بشيء تفعير إيه كو كايا إمتكي كي تترد إتياب وانا لكي تكي يقول يا رب أدنني منها كاو بجيدي لما تدني كم أنا كلما تدني كم أستدل بدلالها وأشرب من مائها فيقول له رب يا ابن آدم ما أقدرك ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها يا دم أدم وأيكيك كن يرم ديجين يا دم الكوي ما كي كي من الكوي انت وابلاك تنبين ولا أفقكما سيتي يا أبن جدي هذه ولا أسألك غيرها دقا ونن بلان كالعبا إن كبان ونن ما يأسا فيبنيه منها فيأكل فيستدل بظلالها ويشرب من مائها وبيجد يا مرقد شيكو سدعو أن نمدشيا يشجع شائن وإشارها فترفع له شجرة هي أحسن من الاولى هي الأولئين سيكو معنونا مثل بشيء دتكوا النمبيتو عند باب الجنة تبدقوا بشجاع الجنة فيقول أي رب يا رب اذنني منها لعلي أستدل بظلالها وآكل وآكل من ثمرها فيقول له رب العزة ألم تعاهدني ألا تسألني ألا تسألني غيرها قال هذه ولا أسألك غيرها فيعذره ربه لأنه يرى ما لا صبر له عليه يا Ubangiji ده جوانا شيكينا تكر شيك <laughs> ƙarshe in شيكينا ba zan ƙara ɗaga hannu in ce kuma a yi min wani abu ba shi kenan sai ubangiji ya matsar da shi ya sha inuwa ya ci daɗi فيسمع أصوات أهل الجنة tun da ya matso kusa da ƙofar aljanna sai kuma ya rika jin hira ta 'yan aljanna irin ni'ima da daɗi da suke ciki Sai ita yara a ta can aljanna Allah ka shigar da ni aljanna ka shigar da ni aljanna sai ubangiji ya ce ma yazrini ma yubrini an utiyaka مثل ما نعطيك مثل الدنيا أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها معها me zai cutar da ni in baka aljanna kwatankwacin fadin duniya da wata kwatankwacinta wato in baka aljannar da ta yi duniya sau biyu sayaqulu ya rab atahzi'u bi wa anta rabbul alamin ya ubangiji kuma ni za ka jili kana ubangiji A ibn mas'ud sai ya dariya sai yace kun san me yasa na nayi dariya suka ce a yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yayi dariya yace ubangiji sai yayi masa dariya da lokacin da yake a tastahzi bi wa anta rabbul alamin dan shi yana ga kamar tsokana Allah kuma ni za a tsokana shi da yake neman bishiyoyi kanana ya bin nan yanzu a ce za a bashi kwatan kwacin duniya na aljanna da kwata kwatan kwacin ta sai ya kamar tsokana shi ake shi da ubangiji ya masa dariya ce la astahzi'u bika walakinni ala ma asha'u qadir ba izgili ba tsokana ka nake ba dan in nuna maka ni mai yin abin da na ga dama ne da haka sai aka shigar da shi aljanna aka ba shi irin wannan makekiyar aljanna wannan ne dan aljanna na ƙarshe na san wani zai ce ka aini ko wannan ma in zama malam yace faman akhba'athu hadhihi fala yalumanna illa nafsahu فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه ولا ولا نقبوب وقوم جدخك فوقشي مسا توكالي ذلك قوة سيكان كاقل يقوم في الرحمة أوفو في النئمة أوفو في الرنقم نقو بنجدي قاسنا أيال وشي أفادتي أشي دايا دايا حرقوم جدخك فوقشي مكا وابو شكا كتهمي كنكا كما قال الله تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin hadisin da ma'aikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ruwaitowa ubangiji yana cewa ya ibadi inna ma hiya a'malukum ufsiha lakum ya ku bayina kadai ayyukan ku ne waɗanda nake kididdige muku thumma ufi thumma uwaffikum iyaha sannan in cika muku ladan ayyukan ku faman wajada khairan falyahmadillah wanda duk ya samu alkhairi to ya gode wa Allah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya samu sabanin alkhairi shine sharri to kada ya zargi kowa sai kansa inna ma hiya a'malukum ufsiha lakum ayyukan ku ne nake kididdige muku ake rubuce muku ake taskake muku su a yayin da Allah madaukakin sarki zai nuna muku sakamakon wannan aiki a ranar gobe kiyama faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره wanda duk ya yi aiki kwatankwacin kwayar komayya na alkhairi zai ga sakamakon sa ranar gobe kiyama wanda ya yi aiki kwatankwacin kwayar komayya na sharri ubangiji zai nuna masa sakamakon sa ranar kiyama yau ma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil 'ibad ranar da kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi a halarce ubangiji ya halarto mata da shi abin da kuma ta aikata na sharri mara kyau mummuna shi ma ubangiji zai halarto mata da shi a gabanta ta rika gurin ina ma ubangiji ya sanya tazara mai nisa tsakaninta da ayyukanta kamar yadda Allah yake cewa wuzi an kitab fatara al mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يندم ربك أحدا أي عند أبنجي زي سنيا أسنيا للتابي فترى المجرمين a lokacin za ka ga masu laifi suna firgice a tsorace a razane saboda abin da za su gani na ayyukansu miyagu a cikin wannan littafi su rika cewa saboda razana ma ne hadal kita wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha da babba da karami duk sai ubangiji sai da ya kididdige su ya a su ubangiji ya ce ba wajadu ma amilu hadira sai suka samu aikin da suka yi a halarce wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji يوم يأتي نفسك اليوم عليك حسب تيبا بسم الله الرحمن الرحيم لوكا تشند أبلغي إن أبو لا نحمده هو shi kuma ya manta ala min shururi wa kulli shay'in ahsaynahu wa a'malina fi ila mudilla la amin mubin fadlil fala hadiya la ilaha illa allah bangiji yace la sharika la inma hiya a'malukum uhsiha lakum ayyukan ku ne nake kididdige muku wannan zai iya yiwa a duniya da lahira man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wanda duk zai yi mummunan aiki za a sakanka masa wato za a nuna masa sakamakonsa a nan duniya da lahira zai ga mugun aikin da ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man waje da khairan falyahmadillah wanda ya sami alkhairi ya ga sakamakon alkhairi to ya gode wa Allah wannan nuni ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko in ce ubangiji madaukakin sarki a wannan hadisi yake yi na cewa duk abin da zaka samu ranar gobe kiyama na alkhairi na aljanna to wannan falala ce daga ubangijinka baiwa ce ta ubangijinka ba wai dan kayi aikin da ka cancanci wannan sakamako ba don haka sai ka gode wa Allah wanda kuma ya samu sakamakon da yake mara kyau to wannan kuma shi ya jajibo wa kansa shi ya yi wa kansa san bin san zuciyarsa ne ya ja masa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abinda duk ya same ka na ainihin alkhairi to daga Allah ne abinda kuma ya same ka wanda ba na alkhairi ba to wannan kuma kai ka jawo kanka annabi Allah yake faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah idan ana nufin a nan duniya to ubangiji yana umartarsa da ya gode wa Allah akan abin da ya samu na sakamakon ayyukansa na kwarai tun a nan duniya kamar yadda Allah yake cewa man amila salihan min zakarin أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله واندك يا أيكي نقلي نمجني قومتني الهل ينا مؤمني تو حقيقة زام لا يدشي لا يوا ميكو وتو أنا الدنيا زي لا يوا وتكي تكي لسعادة لا يوا تكي تكي دا كونتير هكلي da babu tashin hankali a cikinta wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan kuma rana gobe kiyama za mu ka musu ladan su da mafi kan abin da suka kasance suna aikatawa abinda kuma zai ga sakamakon sa a nan duniya mara kyau sakamakon aikin sa mara kyau to a nan kada ya zargi kowa ya zargi kansa domin shine ya jawo wa kansa ta hanyar aikata laifuffuka waɗanda ubangiji madaukakin sarki ya tanadi hukuma a kansu tun a nan duniya zai ga sakamakon aikinsa wala nuziqannahum min al'azab al-adna duna al'azab al-akbari la'allahum yarji'un Allah ce tabbaci hakika za mu dantana musu daga azaba mafi kata mafi karanta ita ce nan azabar duniya kafin azaba mafi girma wala Allah kowannan azabar da za su same su a nan duniya za ka sa su faɗaku hankalinsu ya dawo jikinsu su dawo cikin hayyacinsu su koma ga Allah Salman al-Farisi yana cewa kamar yadda bukhari ya rawaito a cikin al al-mufrad إن المؤمن لا يبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبى وإن الفاجر لا يبتلى فمثله كمثل البعير عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري لماذا أقل ولماذا أطلق سلمان الفارسي yake سوى باوى mumini ألا madaukakin sarki ينا jarraba sa'anan الدنيا ya tura masa wata jarraba wani bala'i dan ya zama masa kafara akan ayyukan da ya yi a baya marasa kyau ubangiji ya kankare masa laifukan da ya yi ta hanyar wannan jarraba sannan kuma ya zama masa abin abinda zai sa shi ya tuba ya koma ga Allah amma shi fajiri ko kafiri misalin sa kamar misalin raƙumi ne da masu shi suka ɗaure shi sannan suka sake shi bai san dalilin da yasa aka daure shi ba balle ya san saboda me aka sake shi to haka fajiri yake yayin da ubangiji zai jarrabe shi a nan duniya baya sani cewa wannan jarraba wa'azi ne izina ce ya kamata ya daina laifukansa ba ya fahimtar haka sai ya ɗauka kawai wani mistake ne aka samu ba ka ba sai ba amma mumini ya san wani abu ne ubangiji yake son shi da shi na rahama ya kankare masa laifuffukansa sannan kuma ya ɗaukaka matsayinsa sannan ya zama masa izina shi yasa duk lokacin da ka ziyarci mara lafiya kakance da shi tahurun insha Allah wato in Allah ya so wannan rashin lafiya taka tsarkaka ce ubangiji ne yake tsarkake ka idan a lahira ake nufi falyahmadillah man wajada khairan falyahmadillah ana nufin a lahira idan ya samu alkhairi ya samu gidan aljanna to ya gode wa Allah wannan kamar labari ne ubangiji yake bayarwa na cewa mu'minai ranar gobe kiyama yayin da za su shiga aljanna za su yi wa Allah godiya wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah lokacin da ubangiji zai sanya su aljanna ya cire abin da yake cikin zukatansu na kulli na kullata su zama dan uwa koramu suna gudana ta karkashin su su rika cewa godiya ta tabbata da Allah wanda ya shiryar da mu ya nuna mana wannan hanyar har yau muka samu kanmu cikin gidan aljanna wa Kun kunna lina sadiya abu ne da ba zai yiwu ba a karan kanmu mu mu shiryu laula an hadana ma. ba dan Allah ya shiryar da mu ba Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina ba dan kai baya ya ubangiji ba za mu shirya ba ballantana mu yi sallah ballantana kuma mu fidda dukiyar mu mu yi sadaka wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajru al-'amilin lokacin da bayi za su sabu kansu gidan aljanna su daga hannunsu su yi wa Allah godiya su ce ya ubangiji su ce ya godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alkawarinsa ya gadar da mu kasa a duniya ya ba mu rinjaye a yau kuma ga shi muna fantamawa cikin aljanna yadda muka ga dama fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki tukuru wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب سكتي godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da bakin ciki lalle ubangijin mai yawan gafara ne mai yawan godiya ko wanda ake yawan gode masa wanda ya zaunar da mu gidan zama dindindin shi ne aljanna min fadlihi amma daga falalarsa ba dan mun yi aikin da ya cancanci mu samu wannan garabatar ba sai dan Allah ya so mu da falala ya ba mu gidan aljanna la ya masuna fiha nasab wanda ba ma cikin wahala wahala yunwa wahala rashi ba ma cikin kuma wahala ta jiki wato ta rashin lafiya ko ta an yi aiki an gaji babu wannan aljanna wanda kuma ya samu saɓanin haka ya samu ainihin abin da yake ba na alkhairi ba ba mai faranta rai ba na gobe kiyama fala ya lumanna illa nafsa wa man waje da gaira dalika fala ya lumanna illa nafsa kada ya zargi kowa sai kanshi kada ya zargi kowa domin zargin ba zai amfane shi da komai ba a nan la ya lumanna illa nafsa لفظ أمري ني أما بمعنى الخبر إنشاء ني بمعنى الخبر كما أمرني ني أما ما إلا باري يكي كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يكي من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار معناه يتبوء مقعده من النار والنبي يأيوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كريا تجنجم فليتبوء لفظ يزول وأنه أمرني ينامي مزول ننسى أما ما أنرسه zai samu mazauninsa a wuta labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa amma asiga ta insha'i asiga ta umarni saboda ka dan wuta su ma za su zargi kansu ranar da suka samu kansu a cikin wuta Allah ya tsare mu wa qala shaytan lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum bayan an jefa yan wuta cikin wuta shedan zai tashi ya yi hudu ba ya yi lacca ya ce inna allaha qad wa'adakum wa'ada al-haqq Allah ya yi muku alkawari na gaskiya ya ce ku yi kaza ku yi kaza ya kai ku aljanna idan kuka kuskura kuma kuka yi kaza da kaza zai kai ku wuta wa wa'adtukum ni ma na zo ne muku nawa alkawarin na yi muku dawa campaign din amma ba na gaskiya ba fa akhlaftukum sai na saba muku domin abinda duk nake riya muku a ranku sai ya zan ƙarya ne wa ma kana li alaikum min sulfa ai ba wata hujja ce na nuna muku ba kaga a lokacin shaitan zai nuna ba ya da hujja ba fa hujja na kawo muku ba wacce har ta rinjaye ku tafi karfin zuciyar ku kai min da illa an da autu kun fastajabtum li kiran ku kawai ne nace a zo a bi wannan kawai sai kuka shiga kuka zama min in amshe shata amma ba wai hujja na ba ku ba fala ta dumuni a yau kada ku zarge ni wa lumu anfusakum ku dai zargi kawunan ku innal ladzina kafaru ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ auna إلى الإيمان فتكفرون Wanda suka kafirta ranar gobe kiyama. za a kirawo su a yi shela a ce hushin da Allah yake muku ya fi haushin kanku da kuke ji lokacin da za su shiga aljanna za su shiga wuta za su zama suna cin haushin kansu me yasa me yasa me yasa har suka yi haka har suka yi sakaci Allah ya sa su to hushin da suke yi wa kawukansu na ubangiji ya fi wannan da an yi ta kiran su su yi imani a duniya amma sai suka rika kafircewa shi yasa bayan Allah na kwarai magabata sukan ce muna yin aiki tukuru ba tare da mun sassauta ba saboda a ranar gobe kiyama idan ubangiji ya sa kan mana da aljanna mun san da ce idan kuma sabanin haka ne to ba za mu zargi kanmu ba za mu san cewa mun yi aiki iya baki iya a haka magabata suke yi ba ta nuna gajiya wasu to shine ibn taymiya ya kawo wannan hadisi dan ya nuna mana cewa duk hanyoyin alkhairi annabi sallallahu ta'ala alaihi Sallama yayi bayanin su ubangiji madaukakin sarki kuma ya yalwata wa bayansa da rahmatsa wa rahmati wasi'at kulli shay rahmar ubangiji ta yi kowa amma duk da wannan bayani na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kaga wasu suna bijirewa duk da wannan rahama yalwatacciya ta ubangiji sai wasu su tsinci kansu sandum a cikin wutar jahannama Allah ya tsare inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa mala yace fa in kana al-mu'minu ya'lamu فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبارا شكورا أو كان قد استقال الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استقالته لله ورضاه لما كتم الله له كان قد رضي بما هو خير له وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال إن الله يقضي للقضاء فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السقط ففي هذا الحديث الربا والاستقارة فالربا بعد القضاء والاستقارة قبل القضاء وهذا أكمل من الضراء والصبر فلهذا ذكر فلهذا ذكر في ذاك الربا وفي هذا الصبر ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الربا ولهذا جاء في الحديث المصاب من حرم الثواب في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلقا من كل هالك ودركا من كل فائد فبالله فذكوا وإياه فارجوا فإن المصاب من كرم الثواب ما لم يكن فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان سبارا شكورا أو كان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن عادم استخارته الله يتي إذا المؤمن يكسن شيء yana sane da cewa hukuncin Allah abinda Ubangiji ya hukunta masa mai kyau ko كومي daɗi ko marar daɗi khairul lahu shi ya fi idza kana sabbaran shakura idan ya kasance shi muminin mai yawan hakuri ne mai yawan godiya ga Allah ya san cewa duk abin da ubangiji ya hukunta masa mai kyau ko mara kyau wannan shine zaɓin ubangiji da ya masa a nan ne alkhairin da ubangiji ya so shi da shi ya tattara au kana kad istikhara Allah ko kuma mumini tun a farko ya ba wa Allah zabi ta hanyar istikhara ya ba wa Allah zabi wa alima kuma ya san anna min ibn adam yana daga cikin sa'ada da zaman lafiya da jin daɗi na ɗan adam istikharatahu istikharatahu lillah neman zaɓin ko bawa Allah zaɓi zaman lafiyar ɗan adam da jin daɗinsa da morewarsa a duniya shine ya bawa Allah zaɓi wari bahu bima qasama Allahu lahu sannan ya amince ya yarda da abin da Ubangiji ya raba ya bashi wato da zaɓin da Ubangiji ya yi masa ibnu taymiya alai yana ishara ne zuwa ga wani hadisi ba tare da ya ambace shi ba shi da hadisin Imam Ahmad da Tirmidhi da Hakim hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda aka rawaito cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce min sa'adat ibn Adam istikharatahu lillah wa min sa'adat ibn Adam ridahu bima qada Allah wa min shaqwati ibn Adam tark istikharati Allah wa min shaqwati ibn Adam sukhtuhu bima qada Allah azza wa jalla wato hadisin yana cewa yana daga cikin wato sa'ada da jin daɗi da zaman lafiya ɗan adam a duniya ya rika bawa Allah daɗi yana daga cikin zaman lafiyar ɗan adam da sa'adarsa a duniya ya amince ya yarda da abin da ubangiji ya hukunta masa yana daga tsiya cewa ta ɗan adam a nan duniya ya zan baya neman ko baya bawa Allah zaɓi cikin lamarinsa yana daga cikin tsiya cewarsa a duniya ya zan yana fushi daga abin da ubangiji ya hukunta masa hadisi ne a cikin sunan tirmidhi da muslim imamu ahmad da hakim hakim ya inganta shi tirmidhi ya launa nashi wanda kuma wannan ita ce magana wacce take ta daidai hadisin da'ifi ne abin da ya kunsa sauran hadisai da muka karanta da ayoyi a baya duk sun nuna haka wanda yake ba wa Allah zabi kuma ubangiji ya zaba abinda ubangiji ya zaba wa bawansa wannan shine alkhairi gare shi ubangiji ba za ka taɓa bashi zaɓi ba kuma ya yi maka zaɓi ya maka zaɓin tumin dare duk sanda ka ba wa Allah zaɓi to ka yadda abin da ya zaɓa maka shine mafi alkhairi gare ka ko da kuwa zuciyarka za ta damu to kada ka nuna damuwar ka amince cewa wannan shine abin da ubangiji ya ango maka ya fi zama maka alkhairi ka roƙi wani abu a baka wani abu sai kuma ka rasa to ubangiji ya san me yasa ya hana ka wataƙila in ya baka wannan abin zaka lalace zaka tabi wani dan adam din ubangiji ya san cewa in ya bashi dukiya misali dukiyar za ta halakar da shi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min as-salihin falamma آتاهم الله من فضله آتاه الله من فضل آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون daga cikin su akwai wanda ya rika wa Allah wato ya ɗauka wa Allah alkawari idan ka ba mu daga falalarka lalle za mu yi sadaka mu zama mutanen kirki da Allah ya ba su ba yi sai kuma suka shiga ruwa to kaga wannan rashin bashin shi yafi akan a bashi din wani kuma rashin bashi din shi zai sa shi ya zama wani abu mara abin nan wanda ya fada cikin wata musiba sai kuma ubangiji ya bashi din malam ce kana kad radiya bima huwa khairun minhu wanda ya kasance ya fahimci haka ya san cewa duk abin da ubangiji ya hukunta masa alkhairi ne matakar dai yayi hakuri ya gode wa ubangiji ya ba wa Allah dadi to kana kad radiya bima huwa khairun minhu wanda mutum ya yarda da abin da yake shi yafi alkhairi gare shi wa fil hadith sahih an ali radiyallahu anhu qala inna Allah yaqdi bil qada hadisi sahihi daga ali Allah ya kara masa yarda yace wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ya qadi bil qada fa man radiya fa lahu rida wa man saqita fa lahu suq wannan hadisin Anas ne ba hadisin Ali ba hadisin Anas ne a cikin sunan Tirmidhi da wasu daga cikin littattafai sa inna izam al jazai ma izam al bala in ka ga dama ka karanta shi bi dhamm al ayn wa sukun al dha kace inna uzma inna uzma al jazai ma uzma al bala ay 'azamat al jazai ma 'azamat al bala وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lalle girman sakamako na tare da girman jarraba gwargwadon yadda ubangiji zai jarraba mutum gwargwadon yadda zai samu sakamako idan ya haƙuri ya ainihin amince ya samu yarda da qada'illah wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum idan ubangiji ya so mutane sai ya jarrabe su faman radiya falahu rida wanda ya yarda sai ya zan ya samu sakamakon wannan yarda din wato ya samu sakamakon yardar shine ubangiji ya yarda da shi wa ridwanu min allahi akbar duk abin da zaka samu sama da yarda ta ubangiji yake kada da yarda ta ubangiji yake yarda ubangiji ita ce sama da komai faman radiya falahu rida ay min allah wa man sakhifa wanda kuma yayi hushi ya ji haushi falahu sakhu ubangiji zai yi hushi da shi aljaza'u min jinsil amal irin aikin da kai irin sakamakon da zaka samu da dama daga cikin mutane idan aka yi amfani da kalmar ibtila'i sai su ɗauka jarraba ce ta hanyar sharri wato ubangiji ya saukar maka da masifa ko talauci ko rashin ko mutuwar wani dan uwanka ko ya samu maka da wata rashin lafiya wasu daga an ce jarraba kawai wannan suke dauka a'a wala blokum bi bil khairi wa sharri fitna ubangiji na jarraba mutum ta hanyar alkhairi yana jarraba sa ta hanyar sharri ma'ana yana jarraba sa ta hanyar ya bashi ni'ima wanda ma jarraba ce bala'i ne shi kanta ya jarrabe shi ya bashi ni'ima wa amma al-insan idza mabtalahu rabbuhu فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كاجا أنا من جدي في نونا جرب ارتقن لي فيه جرب تغير يعني يا يكرم يا باشا أبن يسوع يا يدوك كاشي ابتلاه ربه فنعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. كاجا أبن جدي في كلا ولا ابتلائي أشي ابتلائي دي ابتلائي. ابتلائي بوي على لكن ubangiji ya saukar maka da bala'i ba a hausance ne idan muka ce bala'i kawai muna nufin abin tashin hankali eh, abin zuma zuciya shine muke kira bala'i a larabci aka ce bala ana nufin jarraba jarraba ta hanyar a baka abu mai kyau ko ta hanyar a baka abu mara kyau shi yasa muke addu'a muna cewa Allahumma tsaro nas'aluka bala'an hasana ya ubangiji muna roƙonka bala'i mai kyau bala'i mai kyau wani ya wuce ahli sunna suna addu'a a ramadan sallar tarawih liman yana cewa allahumma inna nas'aluka bala'an hasana yace kaji mutanen nan ko bala'i suke kira wa kansu <laughs> saboda haka inna inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum ba wai yana nufin kawai ya saukan musu da abin da zai kasa tayar musu da hankali ba fa fi hadha alhadith ar-ridha wal istikhara a wannan hadisi akwai ar akwai kuma al hadisin farko bai ambace shi ba wanda ishara yi zuwa gare shi hadisi na biyu shine wanda ya kunshi a shine wanda ya ishara zuwa gare shi amma ya jingina shi zuwa ga Ali tare da cewa hadisin Anas ne Ibn Malik kamar yadda dukkan littattafai suka nuna hadisi ne hasan akwai yarda akwai kuma istikhara ba wa Allah zabi farrida ba'da al-qada yarda tana kasancewa bayan ubangiji ya riga ya hukunta abin da ya hukunta ya zartar da abin da ya zartar a kanka nan ne za ka yarda ko ka ki yarda al to qabla al-qada ita kuma istikhara kafin ubangiji ya zartar da abin ka ba wa Allah zaɓi ubangiji zaɓen min abin da ya fi alkhairi ka bani to wannan shi ne istikhara istikhara tana kasancewa kafin ka farar da abu sannan kuma a rida bayan abin ya wakana wa hada akmalu min ad-dara'i was wa hada akmalu min ad-dara'i was-sabr wannan shine yafi kamala sama da cuta ta same ka kai hakuri A'a a ce ka ba wa Allah zabi kafin abin ya faru sannan ka yarda ka kai matakin arriga bayan faruwar abin ya fi matakin musiba ta saukar maka ba tare da kayi magana ba tare da wata istikara ba sannan kuma ka yi haƙuri akan musiba wannan babu shakka alkhairi ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata in asabathu barra sabar fa kana khairan lahu to amma wanda zai yi istikhara sannan kuma ya samu mataki na arrida wanda mun yi maganar sa a baya babu shakka ya fi wanda musiba ta auka gare shi sannan kuma ya haƙuri hada فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي hada asabar saboda haka a wancan ya ambaci arrida a wannan kuma ya ambaci haƙuri. ban san wani hadisi yake ishara a nan ba amma dai hadisin da ya ambaci hakuri shine hadisin da muka karanta a baya idza asabatu dharra sabar fa kana khairan lahu thumma idan kana al-qada'u sabri khairan lahu idan ya kasance hukuncin ubangiji tare da hakuri shi yafi alkhairi gare shi fa kaifa ma'a rida to ina a ce kuma ba bayan haƙurin kuma ya amince ya yarda ya sallama wa ubangiji babu shakka wannan matsakin nashi sai ya fi ولهذا جاء في الحديث saboda haka ne ya zo cikin hadisi al-musabu man hurima sawa ai bala'i wanda bala'i ya ya aukawa musiba ta aukawa shine wanda ya rasa sakamako wanda musiba ta auka masa ba tare da kuma ya samu sakamakon wannan musibar ba wannan shine ya hadu da jarraba bil athar alladhi rawahu shafi'i fi musnadihi a wani riwaya wacce imam shafi'i ya kawo ta cikin musnadinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lamma mata sami'u qa'ilan yayin da ma'aiki ya mutu sai suka ji mai faɗa na faɗa ya kudu ya ala baiti rasulillah ya ku iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama inna billahi azaan lalle cikin rike ubangiji ko saduwa da ubangiji akwai azaan abinda zai sanya zuciya ya zama lallashi ga zuciya min kulli musiba daga kowace musiba za ta auka mutum wa khalaqa min kulli hali zai zama masa madadi daga dukkan wani wanda ya rasa wa daraka min kulli fa'id zai zama masa riskar abin da duk ya kubuce masa Fati ko don haka ku amince ku dogara da Allah wa iyyahu farju kuma shi kaɗai za ku ni fata fatan samun alkhairi a gurinsa fa innal man hurima thawabu domin wanda yake an sami an an an saukar masa da musiba shine wanda hurima thawab aka haramta shi ladan wannan musibar wannan hadisi hadisi ne zaifi bal hadisi ne mawdu'i hadisi ne na karya a cikin sa akwai Ubaidullah ibn Maimun al-Qaddah ko Maimun ibn Ubaidullah ibn Maimun al-Qaddah wanda malamai sun tuhumce shi da yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam karya saboda haka wannan hadisi hadisi ne da bai inganta ba zuwa ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama zamu kwana anan sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace assalamu alaikum man ra'ani fil manami fa sayrani fil yaqaza dan Allah menene matsayin wannan hadisi a wurin malaman hadisi ya inganta ko bai inganta ba kuma fil yaqaza a ina ake nufi duniya ko ko a domin malaman tarika suna kafa hujja da shi akan ganin annabi a nan duniya Allah ya saka da hadisi ya inganta kuma yana cikin sahihai a hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annabi yana cewa marra ali fil manam fa sayarani fil yaqaza ko marra ali fil manam fa qad ra'ani haqqa fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi wanda duk ya ganni a bacci to tabbas ni ya gani ko kuma da sannu zai ganni a barci abinda duk malaman sunna masana daga sahabbai da tabi'ai da duk wanda suka zo bayan su babu wani wanda ya dauki wannan hadisin a matsayin ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya bar duniya in ban da dan bid'a babu wanda ya wannan fasara ka kara da duk littattafan sunna shuruhin hadisi ba za ka ga malamin sunna sananne cikin tabi'ai ko waɗanda suke atba'u tabi'ina ko a'immatul huda ko manya-manyan malaman hadisi jima-jima irin su bukhari din muslim tirmidhi na sahih ibn majah da sauransu da sauransu ba za ka samu ɗaya daga cikin su yayi irin wannan gurguwar fassara ba saboda a ma'ana ba za ta miƙe ba wannan fassara ta fuskar ma'ana ba za ta miƙe ba fassara ce gurguwa fassara ce gurbatacciya fassara ce bara gurbi marar kyau saboda idan ka ce ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a farki wani abu ne wanda zai yiwu bayan annabi ya bar duniya to wannan abubuwa da yawa za su lazince ka na farko mun san abubuwa manya-manya da suka faru tun daga lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kwanta dama har zuwa wasu shekaru na khalifancin khalifofi da bayan ma su mun san abubuwa da suka manya-manya da suka faru waɗanda a wasu lokuta ma har suka kai ga zubar da jinin musulmi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sahabbai sun yi ta gaddama a tsakaninsu a ina ya kamata abin ne shi da a ce yana tashi bayan ya bar duniya sai ya ɗago ya ce a ku ni da abu ka zamana amma haka bata faru ba har sai da sayyidina abubakar ya ce ya ji manzo wata rana ya faɗi cewa kowane annabi ana binne shi a inda Allah ya karɓi ransa saboda haka aka binne shi a ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala anha saboda anan ne ya cika sannan bayan sa sallallahu alaihi wa sallama an samu takaddama tsakanin al-ansar da al-muhajiruna wane ne ya fi kamata ya yi shugabanci a samun shugaba ne daga al-muhajiruna ko kuma daga al-ansar kamar da kuka san abin da ya faru a saqifatu bani sa'ida har ma ta kai wasu suna cewa minna ansar wa minkum minna amirun wa minkum amir a zaɓi shugaba daga cikin ku a zaɓa daga cikin mu wanda daga baya dai sai na Umar da Abubakar da Abu Ubaida ibn Jarrah suka yi sauri suka shiga cikin maganar har aka samu dai aka daidaita al'amarin duk da cewa Sa'ad ibn Ubada abin bai masa daɗi ba saboda idan da za a zaɓi wani a cikin al'ansar, ansar sa'ad ibn mu'az ubada shine sayyidul sayyidul khazraj shugaban kabilar khazrajawa da a ce za a zaɓi wani daga cikin al'ansar shi ya kamata kuma mutanensa suna ganin ya cancanta su nada shi to wannan ya bakanta masa rai kwarai da gaske da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam na tashi ya sake dawowa duniya bayan ya bar duniya da babu shakka ba zai bar sahabbansa su yi ta jayayya tsakaninsu ba akan irin wannan al'amari mai girma sai ya fito ya ce a'a ga waɗanda ya kamata su zama shugabanni amma hakan ba ta faru ba hakanan kun san abin da ya faru tsakanin fatima radiyallahu ta'ala anha da sayyidina abubakar yar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma mafi soyuwar mazaje a gurinsa abubakar siddiq sirikinsa babban abokinsa yayin da ya rasu fatima ta nemi galanta ta nemi gonar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari a falak wadda daga cikinta ne ake ciyar da iyalinsa sai na abokan ya ce a'a na ji manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa nahnu ma'ashar al'anbiya la nura ma taraknahu sadaka mu jama'ar annabawa ba a gada mu duk abin da muka bari to sadaka ce don haka za a ci gaba da baki ka sanki da sauran iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallama daga abin da aka saba ba su ko musi na fai'i ko musi na ganima za a ci gaba da bata wannan amma ba da sunan gado ba wanda wannan ya sa ranta ya baci da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama na fitowa bayan babar duniya kana ga zai bar mafi soyuwar mazaje a zuciyarsa ya bar mafi soyuwar ƴaƴansa wacce take bab'atun minhu ya zama na akwai wani kaikayi a zuciyarsu a kankanin juna ba tare da ya fito ga ya nuna masa cewa eh tabbas sai na abubakar na da gaskiya abin da ya faɗa miki din nan haka yake amma kuma haka ba su faru ba haka nan kun san lokacin da ɗan tawaye suka cika garin madina suka zo daga garuruwa irin su sham da masar da zummar cewa sai sai na usman ya sauka daga mulki saboda suna tuhumarsa da tuhumce-tuhumce daban-daban na ƙarya saboda Abdullah bin Saba al-Yahudi ya bi gari gari ya yaya ta karerai dangane da Sayyidina Usman ya jefa tuhuma iri iri a kansa aka samu waɗannan wawaye kauyawa marasa addini sun shigo marasa ilimi suna neman sai Sayyidina Usman ya sauka wanda Sayyidina Usman ya fito ya gaya musu duk abin da ya kamata ya gaya musu ya kawar musu da shubuha amma duk da haka suka ci gaba da yi wasa daurin talala a gidansa wanda har ta kai suka hana shi fitowa sallar jami'a yana khalifa na musulmi su ba kuma suna da awar musulunci ashe da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama na bayyana bayan mutuwarsa kana ga bai dace a ya bayyana a nan ba ya ce yaya kuna musulmi wanda kuka yi imani da ni ku ci tsaye khalifa na akan abin da ba gaskiya ba amma hakan ba ta faru ba wanda har ta kai aka zubar da jinin sayyidina usman yana gidansa yana azumi yana karatun qur'ani Hakanan kun san abin da ya faru tsakanin sai da tuna Aisha a habbun nisa'i ilahi matar da ta fi soyuwa a gurin sa cikin matansa da abin da ya faru tsakaninta ta bangare guda da Aliyu ibn Abi Talib bangaren ta tana tare da Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn Awwam yayin da suka fito suna neman a kamo waɗanda suka yi wannan aika-aika ta kashe sayyidina Usman a musu kitashi lokacin da shi kuma da ali yake cewa a bari tukunna al'amura su lafa kura ta lafa komai ya zama na ya kammala an ba ni tabba ta kowane bangare sai a yi abin a cikin nutsuwa wanda hakan har sai da ta kai su ga kafsawa aka yaki aka zubar da jini mai yawa haka nan abin da ya faru tsakanin sa da muawiya akan wannan matsala din a waqatu sifin haka nan abin da ya faru tsakanin sayyidina ali da khawarij a waqatu Naharawan, inda aka kashe mutane masu yawa a yayin da su waɗannan 'yan tawaye suke ganin na ali da sayyidina muawiya da magoya bayan su a matsayin kafirai saboda sun ki yadda da ra'ayin wanda har ta ja aka samu wato yaƙi tsakanin su da sayyidina ali kuna ganin da annabi sallallahu alaihi wasallam na bayyana bayan mutuwarsa ashe bai dace a nan ya bayyana ba ko ba dan wani abu ba dan ya tsare jinin al'umma ya gaya musu cewa ko kawari jawa wannan abin da kuke faɗa zafin kai ne ba daidai bane ku yi biyayya ga shugabanku? amma duk bai yi haka ba sai bayan shekara dubu da ɗari biyar ko dubu da eh, shekara dubu da hamsin kawai sai ya bayyana a wani ƙauye a algeria a wata sahara kawai ya kawo wata falala da wata salati kaga hankali ba zai yadda ba duk waɗannan abubuwa da suka faru manya manya a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam na iya tasowa da kawarinsa amma bai taso ba sai bayan shekara dubu sannan zai taso a ganshi a Algeria kuma shi yasa babu wani malami da ya taɓa faɗar haka kuma idan kace a duniya kenan matsayin sahabbantaka ba zai yanke ba dan duk wanda ya gani shi daman waye sahabi eh? wanda ya ga annabi sallallahu alaihi yana mai imani da shi ya mutu ashe kaga duk wanda kace ya ga annabi ido da ido kamar ka ce sahabin manzon Allah ne saboda kaga sahabbantaka ba za ta yanke ba kenan har alkiyama ta tashi tare da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi karni ba dan komai ba sai dan zamanto wasu sahabban da haka wannan da'awa da'awa ce ta ƙarya da'awa ce da ba ta da tushe shi yasa malamai da suka fassara wannan ya kaza kan suke cewa da ake nufi ranar gobe kiyama zai samu ganin manzo sallallahu alaihi wasallama ganin da zai amfane shi ganin da zai masa amfani kamar bushara ce ake yi masa tun daga yanzu wanda kuma wannan ganin a bacci shi ma watakila a waɗannan a wannan majalisi ko a wasu majalisai dai mun sha bayanin sharuɗin da malamai suka gicciya ba kowane irin gani ba bane zaka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka gan shi cikin surar da Allah madaukakin sarki ya halicce shi da ita surar da annabi Allah da Allah ya halicci manzo sallallahu alaihi wasallama da ita tana na rubuta a cikin littattafai ingantattu ko littafin ash-shama'il muhammadiyya ka dauko na tirmidhi zaka ga sifofin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka annaka tarahu an sifanta maka shi daga kansa har zuwa tafin kafafuwansa to duk sanda kai mafarki aka tambaye ka a wace irin kama ka ganshi sai ka zana kama kamar haka ka ganshi da sifa kaza kaza kaza ya dace da yadda aka sifanta shi a cikin hadisai ingantattu to wannan albishir ne gare ka cewa lalle akwai alamar salahi a zuciyarka har kuma kaga annabi din sallallahu alaihi wasallam amma yayin da za a tambaye ka ya ka ganshi sai ka faɗo wata sifa wanda kai ma ba za ka so a sifanta ka da ita ba babu shakka ba annabi ka gani ba ka dai ga wani amma ba annabi ba ce ka ganshi yana jan yana jan ciki ko ka ganshi duk kawawansa a shanye haka annabi yake kafafun su shanyayyu ka gan shi wani zangame mai zarkaɗe ne kai ba haka annabi yake ba rafa fi tsoyi annabi tsaka tsaki yake ba mai tsawo can ba ba kuma ɗan dukurkushi ba ce na ga na ga wani ɗan dukurkushi ne to a ɗan dukurkushi ka gani ba manzo Allah ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam fari ne balarabe ne mai kyau sai ka ce kaga wani baki titirna to shi ka gani wannan da ka faɗa shi ka gani amma ba manzo Allah an gane ko wannan haka Muhammad ibn Sirin tabi'in nan ya faɗa kamar yadda Bukhari ya kawo bayan ya kawo hadisin sai ya kawo maganar ibn Sirin Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ya rasu hijira tana ɗari da yace in ka ganshi a kamanninsa dan manzo Allah ta fa inna shaytana la yatamassalu bi shaytan baya iya yin kama da ni wato ba zai iya fito maka a kamata ba kaga wannan me yake nunawa zai iya fitowa a kowace irin kama ya ga dama yayi ƙarya ya ce shi annabi ne amma ya fito a kamar annabi zai yi ba an gane ko ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسال الله من فضله ان الله كان كان بكل شيء عليما يجي وعي مثلا بيان تفسير من الآية بنسمي لها روش دي القرآن كوي وانا آية تسيسا مكا بياني وبنجي هنا شوى كده كلك قول أبندا وبنجي يبي في تساشن كو أكن ساشي تمنوا التمني ألم وصم على ميسن فتراشد حسده kada ku rika yi wa juna hasada ubangiji ya ba wani bai baka ba yi masa hasada kada ku yi wannan wasu malaman kuma suka ce a'a ka rika jin kai ma sai ka kamo shi ko ta halin kaka ko da baka yin hasadar shi ya rasa abin da yake da shi a'a kai ma dai ka rika jin cewa sai ka kamo shi musamman ma karshen ayar da ubangiji ce lirrijali nasibun mimma walin nisa'i nasibun mimma yana nufin ubangiji ya fifita maza akan mata kada mata su rika jin cewa sai sun yi kafada da kafada da namiji ko sai ta zama kallabi tsakanin rauna na'am ta zama kallabin haka za ta ci gaba da zama a kallabin amma ba za ta zama rawanin ba to ubangiji ya ce lin rijali nasibun min maktasabu lada na dan mazaje na da rabo cikin abin da suka wuta, abin da suka wuta suka yi wanda ubangiji ya ba su wannan kyauta ce ta ubangiji gare su su ma mata suna da rabo a cikin abin da suka tsoruta kowa kuma na da lada a kan abin da ya aikata namiji ko mace was'alullaha min fadlihi ku nemi falala ta ubangiji inna allah kana bi kulli shay'in alima ubangiji masani ne daga dukkan komai wannan ya ce mutum ya auri mata bai sani ba ashe tana da ciki bayan an yi aure ɗan lokaci kaɗan sai ta haihu to ya za a yi auren ya zama ingantacce a shari'a wannan dai auren bai auru ba matukar an yi auren tana da cikin wani wato an sake ta da ciki bata haihu ba kaga kenan bata gama idda ba idan bisa rashin sani ne aka yi wannan aure to sai a wannan aure dai da zarar an gano tana da cikin to auren ya rubuce shi da kansa ba buƙatar sai ka ce na saki ko alkali ce na sakan maka a'a shi a karan kansa auren ya rushe sai ta je bayan ta yi abin nan bayan ta gama idda wato bayan haihuwa sai kuma a sake ɗaura aure ba laifi ka aure ta idan har ba bisa ganganci aka yi auren ba akwai rashin sani ta bangaren ka ko ita ba ta san hukuncin ba aka yi wannan to ba laifi a iya sake ɗaura aure in kuma da ganganci ne to wannan jumhurin malamai suna cewa ta haramta gare ka kuma har abada domin man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi shirmanihi wanda duk zai yi kokarin gaggauto da abu kafin lokacinsa to yana da kyau a yi masa horo ta hanyar a hana shi abin gaba wannan shine abin da ya kamata a yi idan abin idan cikin na wani ne idan cikin na wani ne to kaga anan maganar istibra'i ake yi ma'ana ba ta yi istibra'i ba ma'ana ba cikin aure ba ne ta hanyar zina ta samu cikin to an yi auren ba tare da ta yi istibra'i ba to anan ma da dama daga cikin malamai suna cewa wannan auren bai dauru ba dole ne sai an sake shi wasu kuma kamar imamu shafi'i shi yana ganin cewa in har cikin na zina ne to baya da wata alfarma illa iyaka kawai sai dai ya haƙura har lokacin da ta haihu dan kai ya gauraya abin da yake na maniyinsa da da da wancan da da yake cikinta sai ya bari sai ta haihu sannan kuma auren zai iya ci gaba a gurin imamu shafi'i wannan baya rushe aure idan ya kasance cikin ba na halacci ne wannan yace ayi mun bayanin menene idan matar da ta yi bayanin cewa ita ba ta jinin haila sai ta samu ciki ya kai wata uku za ta yi haila har zuwa wata shida a yanzu an sake ta kuma tana shayarwa to kaga an sake ta tana shayarwa ma'ana ba ta da ciki kuma ba ta da miji kaga babu ranar da ta yi haila kenan ko ba haka ba tunda sai ta ya samu ciki take haila to yanzu ba miji ba kuma ciki tare da ita kaga babu haila tare da ita saboda haka sai ta yi iddar da wata uku wannan shine iddar matar da ba ta haila saboda wani dalili ko na tsufa ko na kankanci kankanta Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi